Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umma gidan Bakwa TV ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa a daidai wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya to muna muku fatan Allah kai mun gode fa da irin gudunmuwa da kuke bana dan mun ga kuna kallo ba kakkautawa gaskiya muna jin daɗi da irin shawarwarin da kuke bana da gudunmuwa mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya bar zumunci Yau muna tafe da wani gagarumin labari a mai na bayan dariya ne, da wanda ya suna da eh, rikon jini suke ce mishi komi to ya shirya sauraron wannan labarin don na san sai hawan jinin shi ya gushe insha Allah. Ga labarin nan za mu fara kamar haka Bismillahi Rahmanir Rahim labarin wani buzu ne da ɓarawo wani buzu ne Falake ya riƙa bugun gaba yana cewa shi babu wanda ya isa ya yi masa sata, ashe wani babban ɓarawo ya ji haka, don haka sai ya sha alwashi sai ya yi masa sata. Wata rana an ce kasuwa Buzu ya sayar da kayansa duk. sai ɓarawon nan ya sace masa kuɗi ya bar shi da raƙumi kaɗai sannan kuma ya yi masa aski kwalkwabo <laughs> ƙwalƙwabo a lokacin da yake bacci. Da safe Buzu ya tashi ya ga cewa an yi masa sata sai ya yi ta mamaki yana cewa ni ni ne za a yi wa sata? Can sai ya shafa kansa ya ce can sai ya shafa kansa sai ya ji ba shi ba shi ba shi gashi ba shi can sai shafa kansa ya ji ba shi sai ya ce haba ashe ba shi da gashi sai ya ce haba ashe ba ni ba ne ba ji ba wai dai ya shafa kansa yace ashe ba ni ba ne ba na san dai wannan labarin insha Allahu zai birge ku to sai labari na biyu labarin wani babarbare wani babarbare ne aka kai shi asibiti mahaukata don a duba lafiyarsa ko ko ya warke da suka je sai ya kama wata bishiya mangwaro ya hau, tun da safe ake yin haka aka yi ya sauko ya ƙi, sai da yamma ya faɗo ƙasa tik, sai likitoci suka tambaye shi me yasa ka faɗo ƙasa, sai ya ce nuna nuna na yi shi yasa na faɗo <laughs> wannan na yi shi yasa na faɗo na san labarin zai birge ku sosai to mun gode da irin gudunmawar da kuke ba mu wanda suka mana sokara to su yi kokari su mana laki da shi a wannan kuma ba su yi ba muna roƙon su su daure su mana sokara nan yana da muhimmanci kuma da laki saboda ƙara mana ƙarfin gwiwa mun gode sai mun sadu a labari na gaba